radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumin su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da Muleka Iran da kuma kidikidin Iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla yanzu kuma ga shirin mu na ko kun san tare da Abdullahi Salisu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha shida ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in uku hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru saba'in da ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha shida ga watan Disamban shekara ta alif ɗaya tara da hamsin. mutanen tsibirin cyprus suka fara yankurin kubutar da yankin nasu daga mulkin mallaka na trump burtaniya kafin haka dai tun a ƙarni goma sha biyar miladiya ne da cyprus ta koma karkashin ikon dollar usmaniya su kuma a shekara ta alif da da saba'in bakwai turawan ingila sa kawo wa dollar usmaniya ɗauke a lokacin da take gwabzawa a yakin da suka yi da sojin rasha wannan ne ya sa dollar usmaniya ta amincewa turan burtaniya suka shiga tsibirin cyprus sai dai bayan da dollar osmaniya ta haɗa kai da jamus a yakin duniya na ɗaya turawan ingila suka kwace iko da cyprus sannan kuma suka fara shimfiɗa ikon su a cikin tsibirin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen tsibirin suka fara yunkurin korar su a rana irin ta yau gana masu ware ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan disamban shekara ta 1998 wata kotun ɗaukar ƙara a birnin paris na ƙasar faransa ta yanke hukuncin ɗaure da kuma tarar kuɗaɗe akan farfesa roger graudi wani marubuci kuma ɗan siyasa musulmi daga ƙasar ta faransa kotun ta ɗaure shi ne saboda abin da ya rubuta a cikin littafinsa mai suna ta tsinniyoyin da aka gina siyasar isra'ila a kansu a cikin littafin graudi ya karyata cewa sojin nazi na jamus sun kashe yahudawa miliyan shida domin yawan su a duniya gaba ɗaya bai kai haka ba a lokacin kara da cewa yahudawa ma sun yi aiki tare da sojin nazi a wannan lokaci gana da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan disamban shekara ta 1991 ƙasar kazakhstan ta ayyana samun 'yancin kanta a daidai lokacin da tare soviet ke gab da rugujewa kazak ita ce kabila mafi girma a kazakhstan kuma sun fito ne daga kabilar turk da kuma mughal raba su zuwa manyan dauloli guda uku a karni na goma sha bakwai amma tun daga farkon karni na goma sha takwas sannan a hankali suka shiga karkashin ikon rasha kuma cikin karni na sha tara sun musulunta tare da wasu da dama daga cikin al'ummomin yankin asiya ta tsakiya kazakistan na da faɗin kasa kilomita murabba'i miliyan biyu da dubu ɗari bakwai sannan kuma tana iyaka da ƙasashen china rasha uzbekistan kirgistan da kuma turkmenistan tsohon babban birnin kazakistan ɗaya shine almati amma daga baya an mayar da astana ya zama babban birnin ƙasar a cikin shekara ta 1996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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala yanzu kuma ga amin ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kanin su gwamnatin najeriya ta amince da karin albashin jami'an 'yan sanda a kasar pakistan za ta karɓi bakuncin taron ministocin harkokin wajen ƙasashen musulmi kan ƙasar afghanistan ƙungiyar hamas tana da ƙarfin za ta kai hari a dukkan yankunan da isra'ila ta mamaye yara uku da wata mace guda ɗaya sun mutu sanadiyar harin da jiragen yakin saudiya suka kai a ƙasar yaman yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da ƙarin albashin jami'an 'yan sanda a ƙasar ministan kula da al'amuran 'yan sandan najeriya mai gari dingadi ya shaida a manema labarai cewa majalisar zartarwa ta kasa ta amince da sabon tsarin biyan jami'an 'yan sanda ko a dan alawus alawus da kaso 20 cikin 100 kuma za a fara aiki da tsarin ne farkon watan janairun shekara ta biyu mai kamawa ya ce batun karin albashin 'yan sanda yana daga cikin kokarin da gwamnatin baya take yi na biyan bukatun da aka gabatar mata a lokacin zanga-zangar 'yan sas da aka yi a birnin iko daga cikin bukatu guda biyar da masu zanga zangar suka gabatarwa gwamnati a lokacin sun hada da batun biyan diya ga iyalan waɗanda abin ya shafa da kuma ƙara albashin jami'an 'yan sanda daga ƙarshe taron na majalisar zartarwa ta ƙasa da shugaba buhari jagoranta a fadar asarok a jiya laraba ya amince da karin alawus alawus din yan sanda da na fita sintiri da kashi shida kwara an ware wasu makudan kudade domin biyan kudaden inshora da sauran wasu haƙoƙi na jami'an na yan sanda kasar pakistan za ta karɓi kuncin taron ministocin harkokin wajen kasashen musulmi kan kasar afghanistan mataimakin babban jami'i a ofishin jikadancin kasar afghanistan da ke nan birnin tehran ali ansir zaidi ya shaidawa manema labarai cewa taron karo na goma sha bakwai da kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi za ta gudanar a ranar sha tara ga watan disamba zai mai da hankali ne domin nuna goyon baya ga al'ummar afghanistan ya ƙara da cewa dole ne mu ba da gudunmuwar wajen ganin an shawo kan matsalar da kasar ke fuskanta musamman abin da ya shafi karancin abinci da kuma matsalar tattalin arziki da karshe ya bayyana cewa babban manufar shirya taron shine jan hankalin ƙasashe masu faɗa a jina duniya game da halin da ake ciki a kasar. wai da ba wai kalubalen zai tsaya ne ga bil'adama ba zai iya ƙara jawo taurarewar tsaro da hargitsi a ƙasar kuma ya iya tasiri ga tsaro da zaman lafiyan yankin da ma duniya baki ɗaya. Ƙungiyar Hamas suna da ƙarfin da za ta iya kai hare-hare a dukkan yankunan da Isra'ila ta mamaye. A wata da gidan talabijin ɗin Almasira na ƙasar Yaman yayi da wani babban jami'in ƙungiyar gwagwarmaya ta Hamas Mahmud Zihar ya faɗi cewa Hamas ta fara ne daga harba dutse domin kare kai daga lokacin da aka kafa ta a shekara ta 1987 amma yanzu tana da karfin za ta iya kai hare-hare a kowane lungu da isra'ila ta mamaye wannan yana zuwa ne a lokacin da kungiyar hamas suke bikin zagayowar kafa kungiyar karo na 34 a shekara ta 1987 inda kungiyar izuddin kassam bangaren sojin na kungiyar hamas ta kaddamar da atisayin soji a yankin gaza domin nuna tsayin dakanta wajen ci gaba da maya na kare birnin Kudus da masallacin Aksa. Ƙungiyar Hamas ta ƙara da cewa babbar manufar atisayin ne isar da babban sako ga Isra'ila cewa tana cikin shirin kota kwana na mayar da martani idan ta gigin kaiwa zirin Gaza hari a kowane lokaci. Tuma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga nan rediyo VOH Hausa take nan birnin Tehran. wasu yara guda uku da wata mace guda ɗaya sun mutu sanadiyar harin da jiragen yakin sojin saudiya suka kai a ƙasar yaman rahotanni sun bayyana cewa jiragen yakin ƙasar saudiya sun yi ruwan mamamai a garin alhudaida na ƙasar yaman da hakan haddasa mutuwar wasu yara ƙanana guda uku da wata mace guda ɗaya tare da jikata wasu mutane daban har guda biyar a wani mataki na mayar da martani jiragen yakin ƙasar yaman sun harba kayan masu linzami na plastic a barikin soji na sarki khalid da ke hamis mushaid da kuma wasu muhimman cibiyoyin gwamnati na ƙasar saudiya da ke jizan daga lokacin da kasar saudiya ta kaddamar da yaƙi kan ƙasar yaman a shekara ta sha biyar, zuwa yanzu ta halata kashi 85 cikin 100 na gine-ginen ƙasar bayan kashe ɗaruruwan mutane da hakan ya jefa al'ummar ƙasar cikin moyacin hali da ya shafi ƙarancin abinci da magunguna. daga ƙarshe za ku cewa ƙasar burkina faso za ta haɓulo da sabbin matakan yaƙi da ta'addanci da tsadar rayuwa a ƙasar sabon firaministan ƙasar ta burkina faso lasina zebro ya bayyana irin matakan da zai ɗauka na ware manyan matsalolin da ke addabar ƙasar jim kaɗan bayan ya sanar da sunayen sabbin wasu ministoci a ƙasar ya ce akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda na ganin warware matsalolin da ke addabar ƙasar musamman hararen ta'addanci da ke addabar ƙasashen yammacin afirka baki ɗaya har ila yau ya jaddada game da mahimmancin kawo ƙarshen matsalar tsadar rayuwa da kuma matsalar rashin aikin yi da daɗe tana cewa al'ummar ƙasar tuwo a ƙwariya ya kara da cewa za mu bakin kokari wajen ganin an shawo kan matsalar tattalin arziki da ƙasar ke ciki kuma tuni ya fara tattaunawa da wasu daga cikin ministocin don duba irin matakan da za a ɗauka domin samar da abubuwa da jami'an tsaron ƙasar ke bukata domin gwada ayyukansu cikin nasara. sabon firaministan ƙasar ba sananne ba ne a wajen al'ummar ƙasar sai dai ya shahara musamman a ƙasashen waje saboda gudunmuwar da ya bayar wajen ganin an hana gwajin makaman nukiliya a duniya ta ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran madana yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran yawan masu wurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin yadda a cikin sa kama kawo muku tarihi mai wurare masu da tarihi da mauraye na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya har ila yau muna shari kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar iran da fatan masu sun ce tare da mu kuma zaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan To madalla watakila kamar yadda kuwa ji tun a farkon shirin. A shirin namu zai muku bayani ne game da wasu muhimman wuraren kallo na lardin Shiraz da garin Gul da Babul. Akwai muhimman wurare guda goma sha na yawon shakatawa da ke lardin Shiraz, gari na waƙoƙi da adabi. Garin Shiraz yana ɗaya daga cikin manyan birane a ƙasar Iran da ke tsakiyar lardin Fars. Wannan gari yana kan wani wuri ne da tudunsa ya kai mita 1,186 a saman teku. a yankunan da ke da tsaunuka masana ilimin ƙasa sun yi kayanto cewa an kafa garin shiraz ne kusan shekaru dubu biyu da suka gabata kafin haihuwa annabi isa alaihi salam a ƙayi na goma sha uku garin shiraz ya samu ci gaba sosai a ɓangaren al'adu da kimiyya da fasaha a ƙarshen wannan ƙarni an samu masana da masu ilimin kimiyya da mawaƙa da suka yi fice wannan yasa ake bayyana garin a matsayin garin mawaƙa da adabi garin shiraz yana da wurare da al'adu da addini da kuma yanayi na ɗabi'a da ke jan hankalin masu sha'awar yawon buɗe ido na cikin gida da waje. Bayan haka akwai gine-gine masu tsohon tarihi a wannan garin, wanda hakan ya sa aka mayar da wurin a matsayin babbar hedikwatar al'adu na ƙasar Iran. Lakabobi da garin Shiraz ya yi fice da su akwai Shiraz da Tirazist. To yanzu kuma bari mu kawo muku wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan gari da farko Brown fara da wurin kallo na addini da ke birnin shiraz gidan alkur'ani yana daga cikin wurare masu ɗaukar ido a birnin shiraz da ke cibiyar dutsen babaku da kuma dutsen chahal makam akwai tsohuwar ƙofa da ake ɗaukar ta a matsayin ƙofar shiga arewacin birnin shiraz tarihin tsohuwar ƙofar darvaze qur'an yana komawa ne zuwa ga wasu abubuwa guda goma a zamanin gidan sarautar Ali Babuwaihi mai suna Adidu Daula Dailami sai kuma dalilan da suka sanya aka sanya masa sunan Alkur'ani dalilin shi ne saboda sanya Alkur'ani da aka yi a saman kofar bisa umarnin sarki Dailami saboda matafiya su rika wucewa ta ƙarƙashin kofar cikin aminci sai dai a kwana a tashi kofar Alkur'ani ta samu sauyin suna a zamanin mulkin gwamnatin Zandiyan Karim Khan Zand suka sake sabunta kofar inda suka ƙara wani ɗaki a saman kofar sannan suka ajiye littattafan alkur'ani guda biyu da sarki Ibrahim Sultan ya rubuta a ɗakin da aka keɓance shi a zamanin gwamnatin Zandiyan kuma an san shi da ƙur'ani ne da nauyinsa ya kai kilogiram goma sha bakwai ƙur'ani da aka rubuta a shekara ta dubu ɗaya ɗari uku da goma sha shida hijira shamsiyya an kai su a wajen adana kayan tarihi na fas da ke lambun nazir shirazi a shekara ta 1289 hijira shamsiya wanda ya yi da zamanin daular fahalabi bisa umarnin ridasha a rusa tsohuwar kofar bayan nan sai wani babban ɗan kasuwa mai suna hussein iqar da ya shahara da haɗin gwiwar wasu 'yan kasuwa suka sake gina wajen an kasa ƙofar alkur'ani zuwa ƙofofi guda biyu inda suka sanya wani abu kamar baka mai kaifi a saman ɗakin domin sanya alkur'ani da aka tanada a wurin a gefen shiga ƙofar an ƙawata ƙofar da zanen ayoyin alkur'ani don tsarin rubutu na naskh a ɓangaren arewacin ƙofar kuma an rubuta aya ta tara ta surar isra'i inda allah yake cewa lalle wannan alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya da ita ce tafi zama daidai an sanya sunan kofar alkur'ani na shiraz a matsayin ɗaya cin abin tarihi na ƙasa a ranar sha tara ga watan azar na shekara ta dubu da da uku saba'in biyar mai lamba dubu ɗaya ɗari takwas. daga nan kuma sai kabarin babban mawaƙin nan na ƙasar iran to sa'adi shirazi yana da cin abin kallo masu jan hankali a birnin shiraz a bangaren arewa maso gabashin birnin shiraz akwai hubare da ya shahara da sunan sa'adi wannan waje shine inda aka bizne fitaccen mawaƙin adabi din nan na ƙasar Iran mai suna Abu Muhammad Sharafuddin Muslih bin Abdullah bin Mushrif da aka fi sani da suna Sa'adi. Wajen Sa'adiyya shine inda Sa'adi ya gudanar da rayuwarsa an bayan fakuwarsa aka bizne shi a Sa'adiya ɗin. A cikin ƙarni na bakwai ne miladiya aka mayar da hubbaran Sa'adi bisa umarnin wazirin sarkin wannan lokacin mai suna Shamsuddin Muhammad Sahibu Dawani aka sake gina shi. Bincike da aka ya nuna cewa mutanen Shiraz sun yi amanna cewa wanke kayayyaki a kududdufi na marmar da ke sa'adiyya yana samar da waraka sosai. A zamuna daban-daban an sake sabunta ginin makabartar a shekara ta 1330 ta hannun malami kuma masani mai hazaƙa na ƙasar Iran mai suna Muhsin Farugi ya sake sabunta ginin da irin tsari na gargajiya da kuke ganin sa a halin yanzu. ta ma saurare da yake lokacin da aka ɗirar shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da ci gaban shirin inda za mu kawo muku cewa tarihin wasu wurare masu mahimmanci da ke garin na Shiraz. Amma din wanda suka tallafa shi ne kammala, ni na madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ina gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng. madala yanzu kuma sai shirin kidikidin iraniyawa kidikidin iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. Bari in koma gefe yana ku da Musin Chawush a cikin wannan waka da gabatar mana. Da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin. इश्क में दीवाना हूँ असदुल्ला از نشد از روی تو جان جو کمان از خم ابروی تو چشم سیه هرچه که در عالم از وام گرفت از زگی سوی تو راه نشانم بده تا رگ به رگ جو شوم جوی بلا جوی تو آنکه به دنبال شه و شاهد است خیمه بر افراخت پهلوی تو برتن تن هر بد نظر یا بگو لرز در انداخته یا خوی تو فاتح غیبر ازد زنی کو که بزاید جنان شکل حسین ابن علی در جهان غیرت الله توی یا علی رحمت الله به بانوی تو فلکت رد نشد خسم حرام از ترازوی تو ای نه خدا ای نه بشر غیر شر کی ببرد تیزی چاقوی تو رنگ ندارد شب من یا علی عطر تو روح است بتن یا علی رد شد شهرم سنما تا رسد نافه مردانه خوشبوی تو بر هر بد نظر یا بگو لرز در انداخته یا هوی تو فاتح غیبر الله علی لعنت الله به بدگوی تو زنی کن که بزاید جانان شکل حسین ابن علی در جهان غیرت الله توی یا علی رحمت الله به sun musun shi ka kyauta a cikin wannan waka da ka gabatar masu are da fatan masu are sun amfana kuma sun gamsu ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa shirin kamala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Ali yanzu ta yi cewa mu yi ne lafiya. Assalamu alaikum wa barakatu.